radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Malik a Iran bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan da sauran lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai mu ban kwana da ku. wani da shine jiran abin da za a saurara ta da Allah amma kafin nan sai an fara da sauranin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha bakwai ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira ga masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan agustan shekara ta 1945 mutanen kasar indonesia suka fara gugurmaya da turawan holland 'yan mulkin mallaka waɗanda suka mamaye kasar da jimawa mutanen indonesia sun fara gwagwarmaya ne karkashin jagorancin ahmad sukarno amma bayan shekaru hudu da fara gwagwarmaya majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kafa gwamnatin haɗin gwiwa a tsakanin mutanen indonesia da turawan amma gwamnatin haɗin gwiwa ba ta daɗe ba domin a shekara ta 1956 mutanen ƙasar suka wargaza gwamnatin sakoma kafa ƙasar indonesia mai cikakken 'yanci sannan ahmad karno ya zama shugaban ƙasar na farko ƙasar indonesia tarin tsibirai ne masu yawa waɗanda suke da faɗin kilomita marabba'i miliyan 1.9 a yawan mutane ita ce ƙasa ta hudu a duniya sannan a ƙasashen musulmi ita ce ta ɗaya wajen yawan jama'a. masu aure ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan agustan shekara ta 1960 kasar gaban da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga turan faransa in mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara shiga gabon a karshen karni na 15 miladiya amma shekara ta 1839 turan faransa sun mamaye kasar sun kuma shimfida ikon su a cikin ta wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da aka ba ta cin gishin kanta a shekara ta 1958 kamar yadda kuma turawan faransa suka yi wa mafi yawan kasashen da suka rena a yammacin nahiyar afirka sai kuma a rana irin ta goma sha bakwai ga watan agustan shekara ta 1960 ta sami cikakken yancin kanta daga ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau tawaga ta farko ta fursunonin yakin iraniyawa waɗanda gwamnatin saddam hussein na ƙasar iraki take tsare da su suka dawo gida musayar fursunonin dai na daga cikin muhimman lamurra waɗanda ƙudar majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 ya ambata saddam hussein ya fara sakin fursunonin yakin iraniyawa ne dai a dai lokacin da sojinsa suka mame ƙasar kuwait kuma ƙasashen duniya da dama suka fara takura masa kafin haka dai fursunonin suna tsare ne a wurare mafi muni a cikin ƙasar ta iraki jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A kasar Afghanistan Taliban ta sanar da yin afuwa ga dukkanin jami'an tsohuwar gwamnatin kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ya ce babu wani abu da zai hana ci gaba da tattaunawa tsakanin Iran da kuma saudiyya. a najeriya kuwa an buƙaci a gudanar da garan bawul a bangarori daban-daban na wasanni a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake ƙungiyar taliban ta sanar a yau cewa ta yi afuwa ga dukkanin jami'an tsohuwar gwamnati wadda ta kifar a ƙasar afghanistan kamfanin dalancin labaran aap ya bayar da rahoton cewa a cikin sanarwar wadda ƙungiyar taliban ta fitar a yau talata ta bayyana cewa ta yi afuwa ga dukkanin jami'an tsohuwar gwamnati kuma tana kira ga dukkanin ma'aikata a kasar da su koma bakin ayyukansu domin ci gaba da gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba a dukkanin ma'aikatu da kuma sauran wuraren ayyuka a fadin kasar ko a daren jiya kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya wallafa wani bayani a shafin sa na cewa babu wani wanda yake da haƙƙin cin zarafin wani jami'in tsohuwar gwamnati a afghanistan kamar kuma ya bayyana cewa sun gargaɗi mayakan ƙungiyar ta taliban da kada su kuskura su shiga gidan wani jami'i ko kwace motocinsa ko ƙaddaronsa ko kuma yi masa barazana da iyalansa ya ce tun ajiya an kame wasu daga cikin 'yan ƙungiyar ta taliban wanda suka aikata wasu ayyuka makamantan hakan sannan kuma a cewarsa za su ɗauki tsauraran matakai akan duk wanda ya saɓawa wannan umarni. zabihullah mujahid ya jaddada cewa dole ne a kiyaye tare da kare haƙoƙin kowane ɗan ƙasa sannan kuma ba za su taɓa lamunta da duk wani wuce gona da iri akan wani ɗan ƙasa ko tozarci a kansa ba taliban dai ta sanar da cewa ta kammala kwace iko da dukkanin ƙasar afghanistan sannan kuma za a kafa majalisar shugabanci wadda za ta kunshi mutane daga bangarori daban-daban daga ce kuwa har da tsohon shugaban ƙasar hamid karzai da kuma tsohon ministan harkokin wajen kasar abdallah abdallah kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa babu wani dalili wanda zai hana ci gaba da tattaunawa tsakanin kasashen iran da saudiya a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a birnin tehran kakakken ma'aikata harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa tattaunawar da aka fara gudanarwa a tsakanin kasashen iran da saudiya tana da matukar muhimmanci kuma babu wani dalili daga bangaren iran wanda zai hana ci gaba da gudanar da wannan tattaunawa khatib zade ya ce kasashen iran da saudiya kasashe masu matukar muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya saboda haka samun fahimtar juna a tsakanin su zai taimaka matuƙa wajen fuskantar lamura wanda suka fi muhimmanci ga duniyar musulmin ya kara da cewa yin aiki tare a tsakanin saudiya da iran zai rage matsaloli da dama a yankin gabas ta tsakiya domin kuwa dukkanin matsalolin da ake haifarwa a yankin gabas ta tsakiya ana kitsa hakan ne daga wasu kasashe waɗanda ba na yankin ba akan haka ya bayyana cewa kasantuwar iran da saudiya a matsayin manyan kasashe biyu a yankin gabas ta tsakiya za su iya aiki wajen magance da dama daga cikin matsalolin yankin ba tare da katsalandan na kasashe da ke wajen yankin ba wanda su ne ummul aba'isan dukkanin matsalolin da ake fuskanta a yankin ta jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran tun a daren litinin ta gabata da aka fara gudanar da zaman farko na juyayin shahadar imam hussein alaihi salam a husainiyar margayi imam komeni a kasar iran a zaman farko na juyayin shahadar imam hussein alaihi salam wanda aka fara gudanarwa a husainiyar imam komeni da ke birnin tehran jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah sa'id al ya halarci wurin kamar yadda ya saba yi a kowace shekara sai dai a shekarar bana kamar shekarar bara ne inda aka ɗauki ƙwararrun matakai a wurin sakamakon matsaloli na kiwon lafiya da suka shafi yaɗuwar cutar corona hujjatul islam siddiqi ne dai gabatar da jawabi dangane da matsayin tafarkin imam hussein alaihi salam da alayen manzon allah wanda suka shahada tare da shi inda ya bayyana cewa wannan yana a matsayin abin da yake fayyace hakikanin tafarkin manzon allah zira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka da kuma annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a gare su da dama daga cikin 'yan Najeriya masu bin diddigin lamuran wasanni a kasar suna ta yin kiraye-kiraye da a gudanar da gyare-gyare a bangarori daban-daban na wasanni a kasar wannan da yana zuwa ne bayan kammala wasannin motsa jiki na olympics wanda aka gudanar a kasar japan wanda kuma a mafi yawan bangarorin da najeriya ta gudanar da wasanni ba ta taɓuka abin da ya kamata ba duba da irin yawan bangaren wasanni da ta shiga da kuma yawan 'yan wasan nata tawakar karshe ta 'yan wasan najeriya a gasar olympics ta tokyo 2020 sun isa birnin abuja tun a ranar alhamis ta gabata 'yan kwanaki bayan kammala taron karshe na rufe wasannin kamfanin labaran najeriya wato nan ya ba da rahoton cewa tawagar karshe ta 'yan wasan najeriya ta kunshi 'yan wasa 60 da suka hada kuma da masu horarwa gami da jami'ai ƙungiya ta ƙarshe ta kunshi mafi yawan 'yan wasan kokowa ne da kuma 'yan wasan tsere game da wasu daga cikin masu horazwa odanyo okendore ɗaya ce daga cikin 'yan wasan najeriya a ɓangaren kokowa ta bayyana cewa ba ta iya samowa najeriya lambar zinariya ba kamar yadda ta yi fatan yin hakan amma dai tana fatan za a ƙara ɗaukar matakai waɗanda suka kamata wajen ba su horo domin su taɓuka abin a zo a gani a wasanni masu zuwa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan tuma da laban da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na malaika iran muleka iran dama saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare su kan ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ba su abin da aka manta na di a bisa faifai to madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da hasumiyar darul diyafa hasumiyar da ta fi kyau a kasar iran akwai hasumiyoyi daban-daban da ake da su a nan kasar iran ɗaya daga cikinsu mafi kyau kuma a cikinsu ɗin ita ce sumiyar daro diyafa wanda aka lulluɓe ta da zane-zane da tayar masu launi daban-daban a zamanin da ana amfani da hasumiya wajen kiran sallah da kuma haska hanyoyi idan dare ya yi me ake nufi da hasumiya a zamanin da suka bata a zamunan da suka gabata musamman a lokacin daular safawiya da sarjukawa ana amfani da ita ne ga matafiya ko masu wucewa domin haska musu hanya da nuna musu hanyar da za su bi domin aminci domin samun aminci daga hadarin da za su iya fuskanta na dabbobin daji ba ga amfani da hasumiyar da ake yi domin hasaka hanya haka zalika ana amfani da ita wajen kiran sallah domin kiran mutane zuwa ga yin sallah a takaice ana amfani da hasumiya a matsayin fitila amma a lugga ana kiranta da suna turaku wanda an yi amfani da duwatsu da tubali wajen gina ta kuma ana gina ta ne akan hanya tsakanin hasumiya da ake da su a lardin isfahan hasumiyar darul diyafa tana ɗaya daga cikin gine-gine na tarihi masu kyau a wannan gari wajen gini da fitar da taswirar wannan hasumiyar an yi amfani da fasahar gini sosai mai inganci wanda duk da kwashe tsawon shekaru da gina wannan hasumiya amma har yanzu tana nan kyam babu wani abin da girgiza kasancewar gine-gine masu tsohon tarihi da ke birnin isfahan ya ƙara ma garin shahara wanda ya kai ana ma garin ikirari da suna rabin duniya a karnoni na bakwai da takwas suka gabata wato a zamanin daular sarki muhammad hudabande a birnin isfahan babban birnin kasar iran saboda haka birnin isfahan a matsayin sanar bar hedikwata ta asali ta kasar iran ya ja hankalin manyan magina musulmai haka zalika hasumiyar wata alama ce ta cin nasara da kuma nuna abubuwa masu da tarihi da ke nan ƙasar Iran. Dalilan da yasa suka sanya aka sanya wa wannan hasumiyar suna da Darud Diyafa abin takaici saboda lalacewar wasu muhimman abubuwa masu kima da ke cikin hasumiyar saboda tsawon zamani wanda ya zuwa yanzu babu cikin tarihi ko lokacin da aka gina wannan hasumiya ta kai maimai wasu alamomi da abubuwa da tsarin ginin darud diyafa ke banta da shi ya nuna yadda ake danganta wannan hasumiyar da daular salujikawa musamman a zamanin tsarin mulki na mulukiya da dama daga cikin masana sun yi amanna cewa tarihin dadewar wannan hasumiyar yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya da salujikawa akwai ra'ayoyi daban-daban game da dalilin da suka sanya ake kiran wannan hasumiya da darud diyafa ko kuma darud diya inda wasu ke ganin ana kiranta da wannan sunan ne saboda makwabtaka take da shi da gidan baki ko kuma masallaci ko kuma wata mafaka ga matafiya har ila yau wasu kuma sun yi amanna cewa wanda ya gina wannan hasumiya sunansa diya wannan ya sa ta shahara da suna diya a takaice dai wannan hasumiya ta kunshi abubuwa guda hudu da ya shafi tushenta kafafuwanta da kanta da kuma abin da aka rufe ta da shi wannan hasumiya ta darul diyafa wasu hasumiyoyi ne guda biyu da aka yi su da tubali na ƙasa kuma aka yi masa kwalliya da tayal mai kyau a ɓangaren ciki na wannan hasumiyar an yi mata ƙawa da wani tsarin rubutu da aka yi da launin ferus da aka rubuta sunayen muhammad ali fatima hassan da hussein salam shaidun tarihi sun nuna cewa a saman hasumiyar darul diyafa akwai tsarin rubutu da aka yi na irin rubutu na sulus da aka yi shi ta hanyar kankarewa sai dai abin tunatarwa a nan shine daga cikin abubuwan da aka rubuta a jikin wannan hasumiya akwai aya ɗaya da ta rage a tsakiyar hasumiyar akwai wata ƙofa da ta rage da ke nuna irin wanzuwar wannan gine-gine guda biyu kasancewar wannan ƙofar ta tsakiya ya nuna cewa wannan hasumiyar ta yi ƙarko sosai saboda ci gaba da zuwa da ta yi tsawon wannan hasumiyar ya kai mita talatin da 38 kuma a gina ta akan turaku guda takwas haka zalika sunan allah mai girma da sunayen ahal baitu guda biyar da aka rubuta a tsarin rubutu mai kyau yana ɗaukar hankali da ɗaukar idon masu zuwa kallo na wannan hasumiya a ranar 12 ga watan isfan ɗin shekara ta 1315 ne aka rajista sunan wannan hasumiyar a matsayin ɗaya daga cikin gina girmamawa na tarihi da aka ba shi lamba 272 a fili yake cewa irin tsarin gine-ginen daular da musulunci yana da tasiri sosai wajen hana ruwan sama ya ratsa shi da zaizayewar gini a wata fuska kuma wannan hasumiyar darud diyafa ba ta da wani rufi amma duk da haka dusar kankara da ruwan sama ba sa yin tasiri akan hasumiyar wannan lokaci ne ya dace a kai ziyara ta gane mai ido a wannan hasumiyar ta daru diyafa kamar da muka faɗa tun da fari wannan hasumiyar tana birnin isfahan ne a cibiyar fulat da ke ƙasar iran wani ƙauye da ke daura da tekun da darut don haka yana da yanayi na irin yanayi na cikin duwatsu ko kuwa cikin tsaunuka tsakanin yanayi guda hudu da ake da su lokacin yanayi na bahar da iska take sanyi shine lokacin da ya fi dacewa a yi tafiya domin kashe kwakwatar ido a wannan hasumiya ta darul diyafa wanda take a nan birnin isfahan kuma yanayin yana jawo nishadi da annishuwa a fuskokin masu ziyara to masu saurare da yake lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan amma a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu da sabon shirin amma kafin nan muna gayyatar ku zuwa ga shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa To da yake muna cikin ranakun juyayi na na shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. bari koma gefe hana ku da Hajj Sadiq Ohangariyon domin rera mana waƙar da ya yi ta juyayi ta zagayowar ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam ai saurari lafiya. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Ga waƙar kamar da take daga bakin mai ita. شب عشق به جهان تاب و تب عشق تب عشق شب آشورا شب عشق شب عشق به جهان تاب و تب عشق تب عشق چرا امشب شب شوق شب سوز و گدازه شب شب ها شب راز و نیازه شب شب ها شب راز و نیازه شب آشورا شب شب شب شب به جهان تابون و تبشه تبشه شب آشورا شب شب tall. madalla an gaishe ka Hajji Sadiq Ohangireyon a cikin wannan waka ta juyayi ta shahadar Imam Hussein alaihi salam da ka gabatar. Da fatan a saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki. Amma duk waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. یکی دست من در ره تو در ره تو دست دگر میدهم da zamu gargare sai dan Allah ya kai mu can an jama da maza a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya